To madalla jama'a mu sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI barkamu da haka barkamu kuma da sake saduwa da kuwa cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado tare da ni Muhammad Salisu Hamisu. A yau shirin namu kamar yadda muka gabatar muku a makon da ya gabata na tunawa da marigayi Dr. mawaka Hausa Mamman Shata Katsina mahadi mai dogon zamani. To yau ma mun sake dawa sai dai a wannan karon ina tare da abokin aiki na Garba Aliyu Zaria wani da masanin Dr. Mamman Shata katsina domin mu tattauna kuma mu ci gaba da shakatar da ku daga waƙoƙin shi wannan margayi wanda har yanzu ake ci gaba da kewa da ɗaukin son sauraron su. Mama, mai zaki da mai ɗake da mace da baraya. da ya zama birni Musa. Garba Aliyu a ranar 18 ga watan jiya na Yuni da ya gabata ne aka tuna da cika shekaru ashirin da rasuwar Marigayi mamman shata katsina wanda allah ya yi wa rasuwa a ranar 18 ga watan yuni shekara 1999 malam garba ka sha yin firarriki da wannan bawan Allah. Haka ne. Wannan baiwa da Allah ya riga ya ba wannan marigayi maman shata tun kafin ya mutu ake cewa wai mahadi ne mai dogon zamani. Mai dogon zamani. Wanda ko bayan mutuwarsa wasu suke cewa yana nan kamar a raye yake shin wannan maganar haka ne a haka ne hakun domin har ya zuwa wannan lokaci zai wuya hmm. ba ma kawai waka da harshen hausa ba ka samu wanda zai iya maka waka yadda ta dace ko kuma in ce murya daya tun daga alif da ɗari tara da hamsin da wani abu da yake waka ka ji muryar tasa haka take kuma duk abin da ka haka take eh, zai ci goro eh, amma muryan nan kamar yadda shi eh, san ke cewa ne eh. tana nan kaman garau <laughs> garau eh mai zinari. zinare ai babu kwata babu wani ba ma shako ba mura kul an mata kashe di wato za za ka ya ba mashi kai dai baiwa ce kawai Allah ya halitta aje To Malam Garba Shata yana ɗaya daga cikin wato shahararrun mawakan da ba a taɓa ganin irin su ba ganin irin yadda ya ɗauki kowane fannoni na rayuwa ka isa ba ka isa ba hmm. mutum ko kuma wani abin da za a iya taɓawa ko wani abin da ba za a iya gani ba ya waƙe shi hmm. wani ɓangare ka ga ya fi birge ka daga cikin fannonin nan wani abu ne da zai wuya domin ni abin da nake sha'awa kawai na shata shine yadda da ya fito aka faɗa mashi domin na iya tunawa a lokacin da za a bashi digiri na girmama mm. a nan eh, ahmadu bello jami'ar ahmadu bello da ke mm. Mm. a 1988 ne ko a nan ana dora mashi nan babban rigan da hula eh, da hula eh, da aka dora mashi aka dawo aka tsa nan take ta da waka mun ta zaka iya wake jama'ar da ta baka wannan kayan ina kusa ai da ya bude baki kawai fara ba zan iya bin abin nan ai malam garba mun ma yi sa'a muna da ɗaya daga cikin wato gutsiran wannan waka da yayi a gaban jama'a bari mu eh. shakata da ita to alhamdulillah

ya kago Ina cikin dajin mu a ƙauye ruga nika yin ta sun jawo sun duniya da hanya ko mata. To da Malam Garba shata ya riga ya tafi. Sai kuma muryarsa da kuma sakonnin da ya zamanto ya bari a cikin waƙoƙin ba eh. sosai. Wanda kuma daga baya ne wai ake masana da suka raja'a a cikin waƙoƙin shata sai suka tarar da cewa abubuwan da shata ke faɗa ko na barkwanci ne ko suna kunshe da darasi. Shin kana ganin a yanzu akwai irin waɗannan mawaƙa kwa. akwai su suna iyakacin nasu kokarin zance domin kwanya dai da basira da baiwa irin ta shata mm. abu ne mai wuya ka samu a yashe kawai a irin wannan zamani haka ka ji kuma yana fito da wasu wasu wasu abubuwa daban wanda kai kanka ma da aka yi maka wakan baka sani ba baka san su ba mm. Mm. ka gani saboda haka da wuya dai a sami irin sa a wannan zamani na tsaya ga annabi muhammadu na tsaya ga annabi ɗaya ga annabi Muhammadu. Lafiran muhannan a duniya mun tsaya ga annabi Muhammadu. Na ɗaya ga annabi Muhammadu. Roƙon da nake a wurin Allah nan a duniya haccan lahira Allah samun ga annabi Muhammadu. Na ɗaya ga annabi Muhammadu. Kowa tsaya ga annabi Muhammadu. bai taɓewa nan a duniya bai taɓewa ko alahira mu dai tsaya ga annabi Muhammadu. Na tsaya ga annabi Muhammadu. Mun tsaya ga annabi Muhammadu. Na tsaya ga annabi Muhammadu. Kowa Allah yayi wa dukiya. gama kaya je ya gano manzo gama je da nan bene manzo mu dai tsaya ga annabi kowa ya tsaya zuciya guda a wuri nasa annabi muhammadu wato ganin an sake dawowa wani zamani ya kawo wake-wake cikin harshen hausa amma kuma kiɗa na zamani kaɗa kaɗan kayan zamani an watsi da gargajiya da sauransu shin ɓacewar ire-iren waɗannan mawaƙa irin su ɗan su cata da sauransu zai iya shafar al'ada da ci gaban shi wannan yare ito zai wuya domin yadda nake ganin abin ko wani zamani akwai irin mutane da bukatun zamani ke zuwa da lokaci mm. saboda haka kamar a yanzu zaka ji akwai irin su mawakan zamani masu su ma suna da nasu hikima sosai da fasahan da in su ma idan sun fara nasu wakan in su adam zango to eh. kaga nasu su ma wato idan ka saurare shi sosai zaka ga eh zaka mm. cewa suna da nasu akwai baiwa akwai hikima akwai azanci wajen sarrafa harshen hausa su ma suna taɓo wasu abubuwa Ban ban ya ce bang ƙarfi wuri aska ka san sai zaɓaɓɓe wancan ɗan tijjani ayu bangai. ayi ɗan jiwa da mu saurare da kuma wannan muka kawo karshen shirin namu a madadin kowa da kowa musamman jami'an da suka haɗa mu da ku ibrahim tukurkafi ni muhammad salisu hamisu da na gabatar ke cewa da ku allah ya ji kan marigayi mamman shata da ɗaukacin manyan mawaƙa na hausa da suka riga mu gidan gaskiya ba sai mu ambata sunansu ba allah ya kawo magadansu da kuma waɗanda za su ci gaba da haɓaka wannan sashe na al'adu na raya harshe da kuma tarihin al'ummar hausa a duniya bisa lamu huta lafiya